على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة وجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وبعد يوم مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duba da yanayin yadda sallar idi ya riga ya gabato na karamin sallah yau sauran kwana hudu daidai a kuma ga mutane suka bukaci ya kamata a nuna musu yadda ake fitar da zakatul fitr zakkan fidda kai kamar yadda ake faɗi da hausa wanda ita ce zakkan da mutum ya waje ya yi da shi da ahalinsa baki ɗaya to akwai buƙatar mutane a nuna musu yadda ya kamata a yi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga sahabbansa su wato ainihin fitar da zakatul fitr wanda yana da mahimmanci sosai kuma yana kan kare zunubai annabi ya ce kowane mutum za a fitar mata sa'i daya wanda shine matsayin mudin nabi za a fitar masa sa'i daya yaro na goye shi ma za a fi san masa idan kai mai gida ne kana da mata da yaya duka za ka fitar musu za ka fitar makanka da shi akwai mudannabe wannan karami kenan daga cikin kananu na wanda ake fitar da su a kalan wannan zaka auna guda hudu shine zai bada mudunnabe yanzu kaman yanzu za mu auna ya cika sosai yadda ya kamata hmm, kaman wannan a auna shi awo hudu shine matsayin da nabi sa'i ɗaya wanda za a ba wa mutum ɗaya da shi za a ba shi wannan su hudu za ka auna in dai a irin wannan kofin garami ne in kuma a irin wannan ne wannan kofin kenan sai ka auna abin da ya kai guda sai ka auna abin da ya kai wannan shi kuma sai ka auna biyu shine matsayin sa'i daya wannan wancan karamin hudu wannan babban biyu za ka auna bayan Allah ka ba su ta yaro na goyi ana fitan mashi da shi to wasu karan abinci ne ake wato ainihin fitar da fidda kai da shi an ce ana fitar da irin attamur kamar irin su dabino tamr da kuma irin su alkama malamai dai suka ce da mafi dai yawan abincin da mutane suke ci a gari ya danganta da abincin da mutane suke ci kamar da malam fikiyo suka faɗa yanzu kawo najeriya galibi shinkafa ne ko masara ake fitarwa a fitar da shi domin a ba mutane su yi amfani da shi wani lokaci ake fitarwa ana fitar da shi ne kafin a sallar idi za ka fitar da shi ma ana gobe idi ko kuma kafin ranar sallah ka fitar da shi kafin a sallar idi ake fitar da shi a ba ma bayan Allah da safe kenan a aika ma bayan Allah da shi wannan yana rage raɗaɗi na talauci da kuma matsi da mutane ke ciki in akwai lokacin da ya fi zama mahimmanci lokacin da ya kamata a bada wannan abubuwa shine wannan lokaci a kuma wayanda ake ba mawa su ne mabukata wanda ka san su makwabtanka ne yan uwanka ne ga sunan ka ɗauna ka aika musu da shi wannan wajibi ne kowa ya san da wannan wajibi ne kuma bai ta'allaka ga masu aure ko masu iyali kadai ba hatta kai namiji wanda ko baka da ahali baka da mata wajibi ne ka fitar ma kanka da shi kamar galibi yanzu matasa za ga da yawa ba sa fitarwa saboda wani ma bai san ma da shi ba to wajibi ne a faɗakar ku fitar da shi wajibi ne ku fitar da wannan za ga mutane da manyan manyan waya da abubuwa na more rayuwa da sauransu amma wannan zakatar fitr din sai ga yana gagaran mutane wajen fitarwa to akwai wanda zaka samu hikimar haka akwai wanda zaka samu hatta a ranar sallan bai da abin da zai dafa a gidan shi da ahalinsa wannan zakatar fitar da zaka fitar ka aika masa da shi shine zai zama masa farin ciki da faranta rai wannan yana zama dalilin cire ma mutane kunci da yawa a rana don wani bai da abin da zai dafa a rana amma sanadin aiko mishi da shi da kai sai ga Allah subhanahu wataala ya hore mishi abin da zai dafa sai ga an waye gari gaba ɗaya mutane suna cikin walwala to wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi zakatul fitri mutane su yi kokari su fitar da wannan zakatul fitr din Allah muke roko ya sa ya sallah lafiya taqabbalallahu minna wa minkum Allah ya amsa mana tare da ku baki daya a nan zan tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi